Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi sahur cikin ƙoshin lafiya. Madina Ɗahiru mai shanu ce tare da Ibrahim ta Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau talata 19 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai. Kasar China ta ce za ta goyi bayan binciken tushen cutar corona to amma sai bayan duniya ta shawo kan annobar. Mataimakin shugaban Sudan ta kudu na farko Rid Machar da matarsa da wasu hadimansa sun kamu da cutar corona. Sannan an sake rufe makarantu saba'in a kasar Faransa. mako guda bayan sake buɗe su saboda barazanar cutar corona. To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewar mai martaba sarkin musulmi Sa'adu Abubakar na uku ya ce ba za a gudanar da sallar idi a filayen da aka saba gudanar da sallar ba. Ba a hawa ba a jawabi za mu je kan sallar idin mu a biyu nan masallacin Satusi Muhammadu Bello kamar yadda muka saba zuwa muna yi muna Juma'a ba wani hawan idi ba wani hawan ba wani jawabi ba wani hawan dawakai da sauransu da Kano da ko ina haka an kai matsaya. To za a ji dalilin da ya sa aka ɗauki wannan matakin. A jihar Kaduna ma wani mataki makamancin na sarkin musulmin aka ɗauka. Inda gwamnatin jihar ta bayyana cewa ba za a sassauta dokar zama a gida a ranar da za a gudanar da bukukuwan na sallah ba. Da In muka ce a bude gari haka abu na iya biyowa wanda zai sa duk ayyukan da muka yi na tsawon bakuna kusan takwas a ya zama mun koma baya. Sannan kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. Daga bisani albarkacin azumin watan Ramadana za ku ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana kan shirin yi cikin kwanciyar hankali da anashuwa. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka'almasi Garba. Kasar China ta goyi bayan wata hukuma mai zaman kanta ta gudanar da bincike kan asalin cutar coronavirus to amma sai bayan an shawo kan annobar a cewar shugaban china shi jinping a jiya litini da yake jawabi a wani taron da aka yi ta kafar bidiyo na babban zauren majalisar ɗinkin duniya kan batutuwan lafiya zauren da ke tafi da harkokin hukumar lafiya ta duniya who shi ya ce china na goyon bayan abin da ya kira cikakken bin diddigi game da yadda duniya ta tunkari wannan annoba to amma sai bayan an shawo kanta ana kyautata zaton wani daftarin kudirin kungiyar tarayyar turai wanda ke kiran da a gudanar da bincike kan tushen cutar ta corona da kuma irin matakan da aka ɗauka zai samu amincewa a wannan satin ƙasar australia ta kasance kan gaba a jerin ƙasashen da ke adawa da irin wannan kudirin binciken kuma jiya ministar harkokin wajen ƙasar marie spain ta ce ƙasar tana son a gudanar da binciken cikin abin da ta kira adalci dalla-dalla kuma ba tare da shishigi ba a halin da ake ciki kuma kasar ta china ta mai da martani kan wani sabon mataki da amurka ta ɗauka na taka birki ma babban kamfanin sadarwar taɗin nan mai suna huawei tana mai barazanar ɗaukar wasu jerin matakai makamantan wanda amurka ta ɗauka ciki har da sa kamfanonin amurka irin su apple qualcomm da cisco cikin jerin kamfanonin da ake shakkar su wanda hakan zai shafi cinikinsu a kasuwannin china ma'aikatar harkokin cinikayyar amurka ranar juma'a ta ɗau matakin gurgunta babban kamfanin fasahar sadarwar china ɗin ta wajen sanarwar hana sayar ma kamfanin fasahar ɗaukar manhajoji ta chip a yayin da kuma amurka ta bar kamfanin kirkiro na'urar sadarwa mallakin taiwan ya buɗe babban wurin yin samfurinsa na mataki na gaba a amurka a wani sharhin jaridar times mai ra'ayin gwamnatin china kasar china ta ce wannan sabon takunkuman da amurka ta kakaba ya jefa ƙasashen biyu cikin abin da ta kira Yaƙin cacar baka a bangaren fasahar sadarwa wanda zai ɗau lokaci mai tsawo ana gwabzawa mutumin da ya zama mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko rich machar tani da matarsa ministar tsaron kasar angelina tani sun kamu da cutar covid-19 wadda kwayar cutar corona ke haddasawa ina son in bayyana cewa ni mataimakin chairman ɗin babban kwamitin aiki da cikawa na kamu da cutar covid-19 akwai kuma wasu mutanenmu da suka kamu da cutar abin da zan iya faɗa a yanzu kawai shine madam angelina tini ministar tsaro ita ma ta kamu a cewar macar a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa baki ɗaya. sakataren yada labaran macar james garrett ya tura wani sako a shafinsa na facebook yana mai tabbatar da cewa mai gidan nasa ya kamu da cutar corona mataimakin shugaban ƙasar jamhuriyar sudan ta kudu mai girma rich machar tani da madam angelina da wasu hadamansa da dogarawansa sun kamu da cutar covid-19 a cewar gadet kafin makon jiya da ya tani ya kasance mataimakin caman ɗin kwamitin yaƙi da cutar ta covid-19 a ƙasar an jima ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu so mu shirin daga jihar sokoto a najeriya yayin da duniya gaba ɗaya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan sallah a wani yanayi da ba a saba gani ba mai martaba sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku ya bayyana cewa ba za a gudanar da sallar idi a filayen da aka saba gudanar da su ba a cewar sarkin an ɗauki wannan matakin ne domin kaucewa cunkoso yayin da ake ƙoƙarin taƙaita yaɗuwar cutar coronavirus ga wakilinmu muhammad nasiru da ƙarin bayani daga sokoto sabanin kowace shekara da al'ummar musulmi kan taru a filayen bakon idi bayan kammala azumin watan ramadan domin gudanar da sallar idi kamin daga bisani azzi zuwa shigulgulan sallah a wannan shekara mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku ya ce za a gudanar da sallar idi ne a masallatayin juma'a ya furta haka ne sa'ad da yake tattaunawa tare da uwayen kasa 86 da ke cikin jihar Sokoto dangane da abin da ya shafi sallar Idin da kuma wasu batutuwa na daban. Ya ce su gargadi jama'a su da su kasance masu biyayya da wannan matakin da aka cimma. Ya ce wannan al'amari haka ne za a yi shi a jihar Sokoto da ma wasu jihohi na kasar nan. Ya ce wannan na da manufar ganin cewa an rage cunkoson mutane wuri daya domin kauce makama da cutar nan ta coronavirus. Eh, ana akan sallar Idi sallar idi ta bana to mu matsaya kano da sauransu ba za mu je haƙon idi sallah ba amma za mu idi mu a masalatai da muka saba wanda ka goya ma jama'a ku da ke kauyuka da garuruwa kada a a tukar a yi tururu a sakkwato a ce za a zo a yi hawa ba a hawa ba a jawabi za mu je kan misalla idin mu raka a biyu nan masalatai sai musu Muhammad Bello kamar yadda muka saba zuwa muna yi muna juma'a mu zo kawai mu raka mu biyu mu zo cikin gida gwamna ya biyo mu ya gaishe mu minti biyu daga nan ya koma ba wani hawan idi ba wani hawan ba wani jawabi ba wani hawan dawakai da sauransu da Kano da ko ina haka an kai matsaya mai martaba sarkin musulmi ya kuma yi kashedi ga jama'a akan cewa kada su ɗauka cewa ana yunkurin hana sallar idin ne wannan matakin an ɗauke shi ne domin kare lafiyar al'umma ba wai hana sallar idin ne aka yi ba. to sallar idi ba dole ba ce don kada a fara maganganu cikin gari an hana idi ba hana idi ba ba hana idi ba sallar idi tana nan ko cikin gida kana yi sallar idi je ku rubuta tafai ya jawo hankalin uwayen ƙasa akan ci gaba da ƙoƙarin da suke yi wajen ganin cewa an daƙile yaɗuwar cutar nan ta coronavirus da yake gwamnatin jihar sokoto tsaye take wajen tabbatar da hakan to ta yaya jama'a suka ji da wannan sabon sauyin da aka samu na gudanar da sallar idi a wannan shekara sunana jamila abubakar ni ga na ra'ayi da kuma abin da na hanga za a mahi cunkushewa a masallatayen juma'a bisa ga masallatayen idi dalili ko shine lokacin zuwa sallar juma'a da ake zuwa yawanci mata da ƙananan yara ba su fi zuwa ba a sallar juma'a amma lokacin sallar idi mata na zuwa ƙananan yara na zuwa a tsofaffi na zuwa so wannan shine zai bada tabbacin cewa za a mahi cinkushewa in ma ana kokarin a yi social distancing ne da ake magana ni ba sai na faɗi sunana ba abuna wanda ya shahe musulmi waɗanga abubuwa da aka ce za a yi sallah a masallatayin jama'a to ni a fahimta ta abin da na lura eh, yawan cinkoso an ka ce yana haddasa waɗanga abubuwan da an ka ce ilmantar lafiya suna bayani akai to sai in dibi irin wurin idi wuri na fallau to irin masallatan juma'a kuma wuri na dan karamin wuri kila da mutum dubu su waɗanda za su sallar idi su yi waɗanda za su sallar juma'a yawa gaskiya sai in ga barin a yi idi kamar zai yi amma kuma tun da shugabanni su sun to sun kace ga abin da an mahita mu biya mu kai sunana muhammadu sirajo balarabe ko da cutar da ta shigo muna bakuwar cuta ta sannan kuma ah, ta kama mutane iri daban-daban kuma idan kai ka haɗu da wanda ya kamu gare ta to kai ma mai yawa na haka to ga maganar da yayi in an ka dibi wannan bangare kuma gaskiya eh, magana ta tana tasiri Muhammad Nasir murya Amurka a Sokoto Najeriya to a gaida Muhammad Nasiru da ya haɗa mana wannan rahoton Masauraro yanzu ga Ibrahim ka Ka'almasi Garba da ci gaban labaran duniya. An sake rufe makarantu saba'in a ƙasar Faransa mako guda bayan sake buɗe su bayan da wasu ɗalibai da wasu ma'aikata suka kamu da cutar COVID-19 a cewar ministan ilimin ƙasar a jiya Litini. Da yake magana a gidan rediyon Faransa RTL, ministan ilimin Faransa Jean Michel Bankwa ya tabbatar cewa an samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus wajen saba'in. tun bayan da aka buɗe makarantu dubu arba'in wato sulusi guda na adadin makarantun ƙasar a makon jiya to amma Blankwa ya kare shawarar sake buɗe makarantun ganin yadda makarantun da abin ya shafe su ba su da yawa idan aka kwatanta su da jimlar makarantun ƙasar hakan na nuna yadda ake bin tsaurin matakai da sharuɗa wajen sake buɗe makarantun attorney janar ɗin amurka william ba jiya litinin ya yi watsi da kiran da shugaban amurka donald trump ya yi cewa ma'aikatar shari'a ta binciki mutumin da ya gada barack obama ba yana mai cewa bai tunanin ma'aikatar ta shari'a za ta binciki obama ko mataimakinsa joe biden game da cancantar binciken katsalandan in rasha wanda a yanzu ya zama wani abin takaddama game da shugaba obama da mataimakin shugaban ƙasa biden ko da wani irin rawa suka taka bisa ga bayanan da nake da su zuwa yanzu Bana tunanin binciken da mr rohan ke yi zai kai ga kaddamar da binciken zargin aikata manyan laifuka a kansu a cewar ba a wani taron manema labarai da ibrahim da ya karanto mana labaran duniya yanzu kuma bari mu nufi jihar kaduna inda fargabar cunkoson da ka iya taimakawa wajen yaduwar cutar coronavirus ta sa gwamnati ta sauya ranar da ta yi sassauci kan dokan nan ta zaman gida daga ranar asabar din da ake sa ran yin bukukuwan sallah zuwa ranar alhamis din wannan makon da muke ciki. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da isa lawal ikira ya aika mana daga kaduna gaban hukumar kula da kasuwanni ta jihar kaduna malam hafiz bayero ne ya tabbatar da muryar amurka wannan matsayi haka ne ah, hukumar eh, bunƙasa kasuwanci na kaduna muka duba muka ga cewa yadda sallah za ta iya faduwa ko ranar kamata ranar sati kenan bai kamata a ce an buɗe kasuwa ba to sai sa muka yi tunani muka bar wannan ranar laraba da ranar alhamis saboda jama'an kaduna su yi siyayyan kayan sallah da makamantarsu da abincin sallah da za su yi a gidajensu sai sa muka canza daga ranar laraba da ranar sati da muka saba muka dawo ranar laraba da eh, alhamis to wasu za su yi tunanin cewa to an sai kayan sallah da cefaren sallah kuma ranar sallah ana kula a gida ina bikin sallah eh to ai su maganan kulle kullen nan da mutane suke sai sun gane cewa ba abu ne da ya zama gwamnati dole ba saboda in muka ce a buɗe gari haka abu na iya biyowa wanda zai sa duk ayyukan da muka yi na tsawon makuna kusan takwas ya zama mun koma baya amma malam hafiz kun lura cewa wannan kasuwannin ma da ake ci a makarantun firamare su ma ana samun cinkoso eh haka ne kuma muna bi muna magance su kuma abin da yasa ake samun cunkoson ba wani abu ne illa rashin hakurin jama'a to ko me matsayin kungiyar malamai da limamai ta jihar Kaduna akan wannan mataki Malam Yusuf Yakub shi shine babban sakatare na ita wannan kungiya. A matsayin mu na musulmai kowa yana da muhallinsa shi malamin addinin musulunci lallai ya san Qur'ani ya san hadisi da kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana iya yiwuwa duk wannan Qur'ani ya karanta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila bai bai da masani akan bangaren wannan kiwon lafiya to su haka idan aka ce masanan kiwon lafiya suka ci su suka ce har yanzu a jihar Kaduna akwai matsala ana tsoron in aka fita sallan Idi za samu matsala to mun ba da goyon baya yi wannan mun sallan mu a gida kowanne mu shiga da gida Allah ba zai kawo mu da abin da kika zama ba dama dai ganin yadda adadin mutanen da ke kamuwa da cutar koronan ke kara karuwa a jihar Kaduna da wasu sassa na arewacin wannan ƙasa ya sa wasu sun fara fargabar yiwuwar shan shagulgulan karamar sallah duk da yake a wasu arewacin nigeria an samu sassauci game da wannan doka ta zaman gidan da ta kwashe kusan watanni biyu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a nigeria. To masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31 49 da kuma 60. Sai kuma has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Za kuma ku iya garzayawa shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Sai da karatun allo ya shekara 757 sannan ma aka fara kafa makarantar boko ta farko. Daɗewa ana yin abu ba shi yake nuna maka cewa wannan abun gaskiya ba ne. zai yiwu a daɗe ana yin abu amma abin da ya zo daga baya fi zama daidai jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar mai wuya Shinkan me ya bambanta almajiranci da barani? Wannan ita ce matsalar da ke cin tuwo a kwarya a wurin jihohi da yawa na arewacin Najeriya abin da ya kai ga har gwamnoni da yawa na jihohi din suka dauki kudurin yin wani abu game da shi baran ko kuma almajirancin. Kuma sannan daɗin daɗawa sai ga cutar nan ta corona ta zo ta ƙara dagula lamura wanda ya sa har aka dinga cincima su yaran da ke baradin daga wannan jiha ana maida su jihohin da ake cewa su ne nasu. to wannan shine mu na wannan shiri a wannan lokaci wanda kuma wakilinmu na kaduna isa lawan ya kare shirya mana shi kuma ba tare da bata lokaci ba zan hannunta mashi ragama shirin domin ya dauka daga nan isa bismillah to masu waro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da saduwa a wannan shiri na tsaka mai wuya a wannan karan wata magana da ta taso kuma ta cika duniya a daidai lokacin da ake zaman gida na fargabar ita wannan sabuwar cuta ta mashakon corona ita ce maganar mai da almajirai daga wannan jiha zuwa wannan da kuma maganar da ta taso cewa gwamnoni a arewacin najeriya sun yi ittifaki cewa lokaci yayi ma a dakatar da maganar almajiranci gaba daya kowane ɗa ya koma gaban mahaifin shi domin ganin an ci gaba da koyar da shi a gida maimakon barin su a garuruwa kamar inda ake gani wannan yasa muke so yau mu duba wannan batu na maganar almajiranci a Najeriya da kuma makomar almajirancin da abin da yasa wasu suke ganin ya kamata a bashi da kuma masu ganin ya kamata a kawo karshen shi a cikin wannan shiri namu muna tare da manyan malamai guda biyu kuma wanda kowanne yana da fuskar da yake kallon wannan lamari a hannun dama na ina tare da sheik haluru maraya wanda ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar kaduna kuma tsohon mai baiwa tsohon gwamna shawara a jihar kaduna akan harkokin addinin musulunci a hannun haguna kuma akwai sheikh jamilu albani shi ma babban malami ne na addinin musulunci kuma shi ma yanzu ya yi mai ba da shawara kuma yanzu shugaba ne na hukumar kula da addinai a jihar kaduna malamai muna muku barka da zuwa alkafta wannan bari in fara da sheikh halil maraya da yake kama ta uba da irin wannan shawara ta addini kuma mutane suna ta jin ra'ayoyinka akan maganar almajiran nan malam menene ne kuke ganin yake kara muku kwarin gwiwa da kuke gani ya kamata a ci gaba da barin almajiranci a dai lokacin da ake gani ya kamata ya zo karshe na'am auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi dabi na tahirin wa sabi jami'an haka kadrihi wa miqdarihi alazim masu sauraro assalamu alaikum wato na farko dai shi karatun alkur'ani ana cewa ne wai karatun allo karatun alkur'ani domin asali ana rubutawa ne a allo saboda a samu sauƙin hadda ya zo najeriya ne miladiya shida a shekarar da musulunci ya zo najeriya wato yau shekararsa 934 sannan kuma in ka zo kan magana ka za ka ga cewa ya ma girma ilimin boko da shekara 757 saboda boko an fara shi ne a najeriya makarantar farko da aka kafa wacce aka kafa a garin badagiri an kafa ta ne 1843 wato yau kwata-kwata shekarar ta 177 sai da karatun allo ya shekara 757 sannan ma aka fara kafa makarantar boko ta farko to shi abu dalilin da ya sa muke so a ci gaba sai dai a mai gyara akwai abubuwa da yawa a ciki waɗanda suke gudana wani sanadiyar laifin iyaye wani sanadiyar laifin gwamnati wani kuma sanadiyar laifin su masu karantarwa ɗin in ka duba za ka ga cewa ah, abin da ya taso kwanan nan na cewa almajiri ya koma garinsu ya saba wa tsarin mulkin ƙasa duk ɗan najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina a najeriya domin sashi na 41 ƙaramin sashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya 1999 kamar yadda aka gyara haka ya faɗa so da haka har in akwai matsala to sai almajirin ya samu wurin zama ne ai za a gyara matsala shi ko dan najeriya ne so da haka babu yadda za a yi ana wa yaro wanka ya zawo a cikin bahon da ake mai wanka a cikin ruwa sai a ɗiba da ruwan da bahon da yaron ma na ɗauki bahon duk a watsar abin da ya kamata a yi shine a cire yaron nan a zubar da ruwan a sake zuba ruwa mai kyau don a ci gaba da mushi wanka. Alkatuwalin mutane suna maganar ai duk da wannan tarihi na dadewar almajiranci da ka bayar an sauya mai fasali kamar lokacin da kuka yi naku bai irin wanda ake gani yanzu ba. Eh, wato abin da ya kamata a duba shi ne dama hausa sukan ce waiwaye adon tafiya. Ya aka yi a baya. Ya zama dukkan mahaifi ya san cewa a wannan zamani to yana da kyau ɗansa ya samu ilimin zamani. Ga ilimin addini, ga ilimin zamani shi sa a gwamnatin baya gwamnatin jonathan ta gina makarantu 157 a najeriya wanda yake na almajirai ne domin a rika karantar da su ilimin zamani tare da ƙur'ani din sannan kuma hadda kwamfuta sannan kuma hadda abincinsu hadda wurin kwanansu da albashin malamansu hadda wuraren da yake za su rika zama suna cin abinci da wuraren zamansu na karatu amma da aka zo yanzu maimakon a ƙara sai zamana na bayan ma da an yi fatali da su amma ana magana ai kamar almajiran algaba tamala da yawa suna kyamar wancan tsari a'a ai a tsadin najeriya doka ce cewa a ba yaro tun daga haihuwarsu har zuwa shekara biyar misali dan shekara shida zuwa shekara sha biyar dole ne dan najeriya ne ya samu ilimin bai daya so kamata ya hukuma ta tilasta a wancan tsari a ce dole ne yaro ya samu wannan ilimi na zamani dole ne yaron da yake dan najeriya ne a bashi wannan ilimi kyauta kuma akan dole wannan abin ne wanda yake a kasa kowa ya sani wannan shine abin da ya kamata a yi sheik uh, muhammad jamilu albani ka ji abin da sheik halilu maraya ya magana akan maganar almajirancin nan eh, ta wace fuska kake kallon maganar nan ta mai da almajirai gida ko kuma ma dakatar da maganar almajiranci to bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'adu yan uwa masu sauraron mu a wannan kafa ta yada labarai muna muku barka da wannan lokaci mai albarka eh, abu na farko na ji daɗin maganan da ɗan uwa yi yake cewa karatun alkur'ani ake cewa so amma a hausance mu ana cewa ne almajiranci shi kuma abubuwa biyu ne suka haɗu suka yi wannan abun akwai almajiranci daban kuma akwai bara daban so almajiranci shine ka karanta alkur'ani a inda ka samu kanka wasu sun ce ai daga muhajir ne mutum ya tashi daga nan ya je inda za shi so abin da nake so in ce in karatun alkur'ani ne to karatun alkur'ani ai ba dole sai allo ake ba dan karatun alkur'ani musdari ne na qara'a ya qara'u qira'atan wa qur'anan in an ɗauki abun da malamai suka faɗa so na farko kenan na biyu abin da ake cewa shine dole a bambance wa'innan abubuwan biyu a bambance bara daban karatu kuma na alkur'ani daban karatun alkur'ani ba wanda isa ya hana shi kuma ana yi jibi ma za a yi gata ma ana yi kuma ba gwamnatin da ta hana karatun alkur'ani abun da ake magana shine akan bara me dalilin da ya sa gwamnatoci suke kokari su kawo karshen bara amma malam ban katse ka ba yanzu duk duniya tana jin abin da gwamnati take magana shine almajirai ka ce kuma akwai bambanci tsakanin almajirai da bara wanne ake so a hana maganan bara muke yi shi dai abin da yake damun gwamnatoci musamman ne gwamnati na ta Kaduna tana maganan bara ne amma maganan almajiranci ai karatu ne gidan mu ana yi ni da nake maka magana za ku bari a tafi nemo karatu wannan kowa ya je karatun shi a inda ya samu kanshi a gidan mu ana yi kuma ni ma na yi kafin in san wani abu da ake ce ma hafsu ka je ka tambaya na sani na rubuta amma ban je na yi bara ba so abin da ake magana a kai shine maganan bara bara kuma ba shi da asali ɗaya kenan number two yadda malam yake kawo tarihi daɗewa ana yin abu ba shi yake nuna maka cewa wannan abun gaskiya ba ne zai yiwu a daɗe ana yin abu amma abin da ya zo daga baya ya fi zama daidai wanda kama abin da yake faɗa shine da addinin musulunci da kishiyoyin musulunci wanne ya fara zuwa kishiyoyin musulunci suka zo amma wannan kuma bai nuna cewa addinin musulunci dan ya zo daga baya kuskure ne to a gaishe ka isa da baƙin ka To jama'a nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo da wani sabon shiri yanzu za mu bi dalilan da gwamnatoci da suke bayarwa na daukar matakan da suke dauka na ganin cewa sun mai da yaran nan jihohinsu da kuma ganin cewa an kashe ta kanta akida ta bara din sannan ma mu ya bambanta bara da almajiranci ne kan domin da yawa ba sa iya gane bambancin kuma za ku je da maganar tsohon shirin da tsohon gwamnatin goodluck jonathan ta dauko wato ya yi tasiri a wannan tattaunawa inda ake cewa shin shi jonathan din ne ya kamata a yabawa ko kuma mataimakinsa na majisambo dangane da gabatar da wannan shirin yanzu a madadin shi wakilin namu eh, isa lawan ikara da kuma su baƙin namu wato shek aliru maraya da kuma shek jamilu albani aliyu mustapha sakwata ne ke muku bankwana daga washington sai an jima. gefen Sokoto. To albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Ismi Marwan A. Adam min madrasatul Malam Adam Idris an warka Jemina. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قوتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو عسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبعص المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سعلم قتلتها ألم يعتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله ما نزل الله من شيء إن عمت إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعدل كبير صدق الله العظيم yanzu ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ƙasar China ta goyi bayan wata hukuma mai zaman kanta ta gudanar da bincike kan asalin cutar coronavirus, to amma sai bayan an shawo kan annobar, a cewar shugaban China Xi Jinping a jiya Litini. Da yake jawabi a wani taron da aka yi ta kafar bidiyo na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batutuwan lafiya. zauren da ke tafi da harkokin hukumar lafiya ta duniya WHO. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. To yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin. Da Solomon Abo da ya hada shirin ya kuma ba da umarnin. ni Madina Dahiru mai shanu ke muku fatan alheri. Bonjour au micro